assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau laraba sha biyar ga watan safar ijiran mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari huɗu da talatin da takwas daidai da sha shida ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na 43 daga cikin jeran giyan kasusuwan karatun littafin ash-shari'a na al-imam al-muhaddis abubakar muhammad bin hussein al-ajurri allah madaukin sarki ya gafarta mashi kuma yadda yan uwa suka sani muna bibiyan sharhin az-zari'a ila bayani maqasid kitabin sharia na fadilati ash allama rabe buna hadi umair al-madakhali allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu malin yana kan bi yana tattaro mana ayoyi da hadisai da atharai na annabi da suke bayani dangane da khawarij da kuma shar'ancin a su da bayyana mugayen aikinsu da abin da Allah maɗaukin sarki ya tattalan na lada ga don mutumin da ya daga kansakali ya yaƙe su ga kuma irin abin da Allah maɗaukin sarki ya tattalan na gafara ga duk wanda suka daga kansakali suka yaƙe shi Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu al’imamul imam ya ce, yace wa akbarana abu muhammad A akbarana abu muhammad عبد الله بن الصالح البخاري قال حدثنا لوين محمد ابن سليمان قال حدثنا عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن شريك الآمري عن جندب رضي الله عنه قال جندب الله مدركين سركي قارا مش يردايتي لما كان يوم قتل علي رضي الله عنه الخوارج yayin da sayyidina ali ya yaƙi hawarijawa kuma ya biya karkashe su nazartu ila wujuhihim malam jundub ya ce sai na tsaya na kalli fuskan waɗannan gawawaki na hawarijawa wa ila shama'ilihim kuma na kalli kamansu da shigansu da yanayinsu fashakaktu fi qitalihim yace sai ne shakka dangane da anya waɗannan mutane ya kamata kuma ya halatta kuma ya cancanta a ce an yaƙe su mun gane anya kuwa irin yadda ya ga sima irin na addini da kama na salihantaka dangane da al'amarinsu koriya ta tabbata ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dama ya faɗa ya ce idan ka gansu sai al'amarinsu ya birge ka sallanka za ka rena a gaban tasu azuminka za ka rena in ka hangi nasu komi naka sai ka ga bi daidai ba kamar nasu yi daidai to ga jundub bayan da aka yaƙe su ya ga irin yanayin shigansu yanayin fuskokinsu da alamun sujada da kowa da komi ya tabbata na addini ya ce sai da ya koma yana shakka ya kuwa yaƙon waɗannan mutane da sayyadi ali ya yi daidai ne fatana haitu anil askari ghayar ba'idin ya ce sai na hada inawa-inawa na bar sansanin sojojinmu amma ban tafi da nisa ba fana zaltu an dabbati jundub ya ce bayan da na ɗanyi gaba kaɗan sai na sauko daga kan dabbata warakastu rumhi ya ce sai na kafe mashi na a ƙasa wawadatu dir'ati tahati ya ce na kwanci dir'ati silkina na shimfiɗa a ƙasa na kwanta wa'allaktu burnusi mustatirin bihi mina shamsi ya ce na tobe a bayata na ɗaura a kan mashi na yana man rumfa domin ya tare ni daga zafin rana wa anan mu'tazilun min al-askar nahiya yace na dan yi gaba kaɗan na nisanci rundunan yakin mu ba don komi ba sai don irin shakkan da ya faɗo a cikin zuciyata anya kuwa musulmi bai yaƙi musulmi ba anya kuwa salihai ba su faɗa da salihai ba waɗannan mutanen arziki ina za a ce a yaƙe sa irin wannan yaƙi da muka yi ya koma ya shiga shakka wannan ya sa ya janye jikin shi ya nesa da su istala amirul mu'minina ala ali ibn abi talibin ala baghlati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ana nan sai ga sayyidina ali naga ya fuskanto ni yana haye a kan alfadarar annabi a shahar yanzu ba a raba gadon ba mun gano wannan da kyau ku sai ga aliyu yana haye da official ka na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ashe ma ta gidan gwamnati ce ko to ku gaya musu fa qultu fi nafsi yace sai na ce a raina mali walahu amma shi ko mutumin nan me gami na da shi wa ana ufirru minhu ina gudu ina nisantan shi wa huwa yajiu ilayya shi kuma yana matse man yana matsoni yana zuwa wajena faƙala li sanda sayyidina ali ya so jundub ya ce kwatsam sai na ji ya ce ya jundub malaka fi hadal makan tanhaita anil askari me kawo ka wannan waje ka nisanci inda sansanin sojojinmu yake ka zo nan ka ware kai kadai da wani dalili kai haka faƙulci ya amiral mu'minina sai na ce ya sarkin mu'minai asabani wa akun zazzabi na ji ya kama ni fashakka alayyal gubar sai ƙura da ke tashi na dabbobi da suke kai da komowa sai zama yana damuna yana ƙara min wahala wannan ya sa na ɗan tsibbace kaina a wannan waje domin kula da lafiyata falam astati ilwukufa wannan ya hana na zama a cikin rundunar yaƙinmu faƙala sai sayyadi ali ya ce amma balagaka malil abdi fi gubaril askar min al'ajar labari bai zo maka ba irin abin da annabi ya faɗi na irin abin da bawa yake samu na lada na irin shaƙon ƙuran jihadi da yake yi sun matsanna rijilahu daga nan sai sai na alilan lankwashe kafan shi zala sai ya sauko daga wannan alfadara fa’akhazat bi ra'asi dabbati fa’akhaztu bi ra'asi dabbati ada faka attu. sai ce fa khastu bi ra'si dabbatihi sai na kama linzamin wannan dabba na ali inji dum jundum wa ada wa attu ya zauna na zauna fa akhastu al-burnus bi yadi fasatartuhu min ash-shamsi yace sai na ƙara jan wannan a bayan sai na ƙara sitarce kan na ali shi ma kada rana ta taba shi faƙala sai ce fawallahi inni laƙa'idun izja a farisun yarkudu alina zama kawai sai ga wani soja daga cikin sojoji a su kwane ya zo faƙala ya amiral mu'minin ya ce ya sarkin mu'minai innal qauma kada kada uljisra ai mutanen sun yanke gadan nan zahibina sun kama hanya sun yi tafiyan su har sun yanke gadan da ke tsakaninmu da su faltafata ilayya sai ali ya waigo ya kalle ni wa ƙala ya ce inna masari'ahum dunan nahar kai wannan labari na mutumin nan amma fa inda za a karkashe su kafin a isa wannan tafkin da wannan gadin take ne ya kuma zai ce sun ma tsara gadan har sun yi tafiyansu bayan kuma za mu kashe su ne kafin su kai inda marafin yake kuma ga sun bi gadan sun wuce wa inna lade a jiduhu inda waƙifun mun gane wannan da ke ku iz ja a rajulun ya ce abinda nike ji da yana nan bai bar zuciyata ba kun gane wannan yana taraddadi sai ga wani mutum ya zo rajulun akhar faƙala ya amiral mu'minin ya ce ya sarkin muminai kad wallahi abaru sun gama tsallake wannan tekun baki ɗaya wannan kogi ko wannan rafi sun shallake fama baki minhum ahadun ba mutum ɗaya wanda ya saura a cikinsu kala sai ce wai hak kai amma tur da wannan labari inna masari'ahum donan nahar inda za karkashe su kafin a isa wannan tabki ne ai qala jundub yace a farisun akhar can sai ga wani sojan ya zo 'yar kudu shi ma a su kwane faƙala ya amiral mu'minin ya ce ya sarkin muminai wallazi ba'asa nabiyuhu muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wallazi ba'asa nabiyahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bil haqqi ina rantsuwa da Allah wanda ya aiko annabi Muhammadu da gaskiya laqadar raja'u ga sunan suna dawa kuma summa ja'an nasu daga nan mutane suka zo cacurun guda faƙalu suka ce kadar raja'u mutanen fa sun dawo hatta innahum ta yatasaqatuna fil ma'i saboda cincirin dan dawowa har ma suna ta fadawa cikin ruwa zahaman saboda cunkoso alal uburi kowa na kokarin ya tsallako ya dawo summa inna rajulan jaa daga nan sai wani mutum ya ƙara dawa wajen sayyidina ali faqala ya amiral mu'minin ya ce ya sarkin muminai innal qauma kada saffu sufuf waɗannan khawarij ga sunan fa sun yi sahun sahun yaƙi Wara maufina har sun fara harbin mulki da da masu wa kada jarahu fulanan wa kada jarahu fulanan har sun yi mawana rauni faƙala aliyin faƙala aliyun radiyallahu anhu sai sayyidina ali ce haza hina tsabal qital yace madalla yanzu fa yakin ya nuna fawathaba sayyidina ali yana zaune daka tsalle faka ada ala baglatihi kace kobo ya daidaita kan alfadarin shi kaji jarimi dan gidan su manzon Allah fa qumtu ila silahi jindub yace nima ne sufa na cafko makamaina falabistuhu na saka silken yaƙi na sun mashaddattuhu alayya na ɗaura silken nan da kyau sun maka'attu ala farasi ne tsalle nima na haukan nawa dokin wa rumhi na fizgimashi na sun makarashtu na zabar a guje fala wallahi ya ya ce kai bawon allah ba sai na rantse maka da allah ba kai abdullahi ɗan sharif ma sallaitul asra ba mu kai ga mun yi sallar la'asar ba ƙala abu ja'afar luwain ce au ƙala az zuhura ko sallan azahar ma ba mu yi ba hatta qataltu bi yadi saba'ina yace ni da hannuna sai da na kashe wajen khawarij saba'in ni kadai mun gano wannan inda annabi ya gaya masa sai da na ali anan za a kashe su anan din aka kashe su kenan sai na duk abin da ya yi na yakan waɗannan mutane yayi ne da umarnin manzan Allah duk yanda ka ya komo bai saba umarni ko kwaya ɗaya ba Ke sa lokacin da aka ce mai ai ga sunan sun kama hanya har sun tsallake gada sun tafi har sun karye gadin ya ce a'a ya haka bayan kuma inda za a gwabza kafin aka inda gadin yake ni aka zo aka ce ga sunan suna dawowa ya ce to dama haka na zata da suka dawo cin da sun riga sun yanke gadan sai suka rika faffaɗawa cikin gadan wasunsu ma suka mutu a nan ƙarshe dai suka zo suka sahu suka fara da yaƙan musulmi ƙarshe kuma kaga yadda al'amarinsu ya kasance jindub da yake ganin anya waɗannan mutane suna kiran allah suna karatun alkur'ani suna riya suna aikin allah a ce a yaƙe su duk da suna cewa jihadi suke yi sai ga shi da ya gane cewa umarni da aka bayar na yakan wannan mutane daga annabi ne ya ce da hannun shi sai da ya kashe wajen saba'in allah maɗaukin sarki ya samu dace mala ya ce asarar jundub bi hazal isnadi da ifon asarin nan na jundub da wannan isnadi mai rauni ne fihi abdullahi bin zubair al-zubairi qala fihi zahabi fil mizan zahabi ya faɗi a kan shi a cikin mizanin al-itidal juz'i na biyu shafi na 422 yace da'afahu abu nu'aym al-kufi abu nu'aym al-kufi ya rauna tashi wa abu zur'a wa qala fil muguni a cikin muguni a juz'in farko shafi na 338 yace da'afahu abu hatim abu nu'aymin ya rauna tashi don kun kalli malam da yake gogaggen malamin hadisi ne bai ce wa haza atharun da'ifun ba sai ce bi hazal isnad da wannan isnadi domin asan tabbataccen asari ne da wasu isnadai waɗanda suke ingantattu shi yasa za a karanta karatu a cewa da ifon sai ka je ka ce an ce ma mai rauni ne a sai an ce hadisun if zai iya yi wa hadisi da'ifi ne asari sahihi isnadi sahihi ne zai iya yi wa isnadi da'ifi ne matanin kuma fa sahihi ne ya danganta sai inda ka a komo malaman da suka koya ma suka tabbatar da cewa hadisin ya mutu in ba haka ba sai su yi magana ka je kana faɗin wata magana daban masana hadisi su ce maka jahili Allah madaukakin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wa na abu abdullah ahmad bin al-husayn bin abdul jabbar as-sufi qala muhammad bin bakkarin قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن يزيد بن أبي زياد قال سألت سعيد بن جبير عن أصحاب النهر yace ya tambayi sa'id dan jubair dangane da waɗannan ma'abuta wannan tafkin kina idan muka ce ashabin nahar suna da bambanci da 'yan heraura kun gano wannan da kyau ku yanzu kenan dukkanin ku kun fahimci ashabun nahari su ne waɗanda sayyidina ali ya yaƙa a wajen tafkin nan wanda jundub yake ganin anya yaƙin farko da aka yi masu ma aka karkashe su kama an ƙware su ne kun gane amma daga baya da ya ji ai saƙo ne daga mai abin to shi ne ya je aka yaƙi da su to waɗannan khawarij su ake ce ma ashabun nahar ko a ce ma'arakatun ko nahariya yakin da aka yi da aka yi a nahar ko a ce ashabun nahar ko a ce khawarijatun nahar ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu faqala yace haddasani masruqun qala sa'altani sa'alatni aisha radiyallahu anha anhum yace masruq ya gaya mun cewa aisha ce taimin tambaya don gani da su faƙalar ta ce a basarta an tarrajilar ladi ya zassadiyya a shin kaga wannan mutumin da suke faɗi sun gani bayan da a gama wannan yaƙi wannan mai dantse mai kama da nonon nan ƙala ƙultullam arahu ya ce ni dai da ido na ban gan shi ba walakin kada shahida indi man kada ra'ahu sai dai wanda na amince ya ban shaidan ya gan shi qalat aisha da ce fa'iza kadimtal arda faktub ilayya shahadata nafar kada ra'ahu umana in ka isa garin to ka rubuto min sunaye da shaida na waɗanda su suka ce sun ga wannan mutum da annabi ya bayanin siffan shi kuma mutanen su zama amintattu a shiya ashiya ce sai na je na ga mutane daban-daban Ƙala fa kallamtu min kulli saba'in ashara mimman kadara ahu ce sai ne magana cikin duk mutum goma mutum bakwai sun tabbatar da sun gan shi faƙultu kullu ya adlun na ce a duk waɗannan bakwai bakwai cikin goma da suka ce sun ga wannan zo su dayya ɗin duk um adulun mutanen kirki ne ridan kuma suna da yarda da aminci faƙultu faƙalat sai da ce ƙatalallahu ha'ulaye adalun ridan na ce duk waɗannan mutane adalai ne amintattu faƙalat sai aisha da ce ƙatalallahu fulanan Allah ya tsine mawana albarka fa innahu kataba ilayya annahu asabahu bi misr ya rubuto man takarda cewa ya kashe shi da hannun shi a misra amma kuma gashi sayyidina ali ya kashe shi a ina a kufa a nahar kun gano wannan da kyau ku da wani ya man ƙarya Allah ya tsine mai albarka kun gano wannan da kyau saboda kawai saɓani ne na yaki da neman kuma a ce ka samu shiga wajen wani kawai sai mutum sai ya je sai ya shirya ƙarya sai ya faɗa alhali al'amarin ba haka yake ba idan zai yi aje ana gaya masu aisha ƙarere irin wannan don a samu shiga a wajensu tsakanin da allah a wannan lokaci kai ba za a zo ya ma karya don a ɓata wani a nemi shiga a wajen ka ba so ake a ɓata sayyidina ali a ce yaƙin da ya ba daidai ba ne wanda ya ce ya kashe bai kashe ba ba haka ba ne shi yasa dole ne ku san me kuke ciki mutum ya zama bai da wayewa bai da ganewa bai da kan gado za a waye gari a ruɗa al'amarin da yake yi a saka ya cikin ruɗani allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ce kala isma'il kala yazidu wa haddasa ne man sami aisha radiyallahu anha ta ƙolu ya ce wanda ya ji aisha tana faɗin wannan maganin ya karantar da ni cewa sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kolo ta ce ta ji annabi yana cewa innahum shiraru ummati su waɗannan khawarijawa su ne a shiraren al'ummata yaqtuluhum khiyar ummati za su kashe zaɓaɓɓun al'ummata mutumin da ya zama zaɓaɓɓe cikin al'ummata su za su zo suna kashewa mun gano wannan da kyau ku ka je mai duguri ka ga zaɓaɓɓun al'umma manyan malamai manyan dattawa manyan shugabanni masu mutunci suke bi suna kashewa ka je kano ka ga sai da suka zaɓi wanda ya fi kowa sannan suka kashe ka zo zaria sai da suka zaɓi wanda ya fi kowa sannan suka kashe haka je kaduna duk inda suka yi kisa sai sun zaɓi wanda yake khiyarun nasi sannan suke kashewa an gano wannan da kyau ku yanzu wannan ba shaida ba ce mai girma ba shaida ba ne mai daraja allah maɗaukin sarki ya samu dace ina gaya maka da ɗan fashi da makami ya kashe ka ko darajanka gara ba kawarji ya kashe ka mun gano wannan da a ce ɗan siyasa ya kashe ka gara ba kawarji ya kashe ka ya ka ka san wannan idan aka danganta kisan ka zuwa ga ɗan siyasa an wulaƙanta ka an tozarta ka an ƙasƙanta al'amarinka amma in ba khawariji ya kashe ka wannan otomatikiya kai ma ka san ɗan aljanna ne bi iznillah jama mun gano wannan da kyau ko amma ɗan siyasa ne wannan sai kun je kun yi shari'a kotu amma in ba khawariji ne an ta min khairin nasi hatta a filin kiyama kuna daga cikin ahalullahi wa safwatul mala Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine mala yake cewa mhm. mala ce innahum shiraru ummati yaqtuluhum khiyaru ummati mafi alherin al'ummata su za su kashe su wa ma kana baini wa bainahum illa ma kana bainal mar'ati wa ahmamiha akwai wannan ruwayan da ifiya ce akwai riwayan da ya ce za su kashe khiyaru ummati sannan kuma khiyaru ummati za su kashe su ina fatan mun gano wannan da kyau fassara wancan hadisin nake ma wannan hadisin da yake da ifi sai ce wa ma kana baini wa bainahum babu abin da ke tsakana da su illa ma kana bainal mar'ati wa hama'iha sai abin da yake tsakanin mace da kuma a hama'iha babbanninta barka ji a ƙasa ma da ce za'ifun wannan ruwaya ya ce fi isnadihi yazid ibn abi ziyad al-kufi kaga ai malam bai ce wa haza isnadu da'af sai ce da'ifun kawai yanzu wannan riwayan da'ifiya ce gaba ɗayanta in kana neman wani sai ka je ka nemo isnadi da matani sahihi amma wannan mai da'ifi ne to malai ce qala zahabiyu al'imamun zabi ya ce filkashif a cikin alkashif ya faɗi dangane da ya da ɗan abi ziyad al kofi ya ce shi'iyun ɗan shi'a ne alim amma malami ne mun gano wani da kyau ku shiwaye shi'iyun eh ɗan shi'a ne sannan me eh alimun mala ya ce fahim ce sadukun mutumin kirki ne radi'ul hifzi amma yana da lalatacciyar hadda lam yutrak malamai ba su watsi da shi duka ba kun gano wannan da kyau ku dan shi'a ne amma shi'a ba rafidanci ba inda sun ce rafidiyun to an samu matsala amma sai suka ce shi'iyyun sau da mun yi maku bayani shi'a daban rafida daban yan shi'an wannan zamani dan rafida ne yanzu ba sauran shi'a a duniya duka rafidawa ne to amma idan aka ce masa rafida to suna ganin an gama da su to amma yin suka ce shi'a to sun shiga wata riga da za a samu sassauci sau da ba a kafarta shi'a rafida ke kafartawa amma a najeriya da iran da ko'ina a duniya babu sauran irin waɗannan 'yan shi'a yanzu duk wanda suke raye rafidawa ne masu zagin sahabbai waɗanda suka cancanci tsinuwar allah mahala ya ce wa ƙala alhafiz ibn hajar alhafiz ibn hajar ya ce da'ifun wannan da'ifi ne kabura ya manyanta gayyara sai haddin shi ta ruɗe wasara ya talakkanu sai ya zama yana talƙini ne wa kana shi'iyan kuma ɗan shi'a ne za ga wani sufi ya tsufa sai ƙarshe sai ya mai sai ya gigice ina fa duk abin da zai faɗa sai an lakana mashi an gane inda ɗan shi'a zai zo ya kara mai abin magana kai tsoho me za ka ce sai ta surutan banza da abin da aka ce me zai ce yassa ina fatan mun gano wannan da kyau to yan bida haka suke in ƙarshen su ya zo to irin waɗannan abubuwan suke yi sai su ga cikin ruɗani kaga ba wanda ya musa cewa wannan ɗan shi'an ba malami ba ne haka ne malami ne to akwai yiwuwan a samu wani bayahude ma malami akwai wani ba sare ma kila ya zama malami to ba mamaki sufi ma ya iya zama mai malami Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to ne sai mala ya ce qala muhammad bin al-husaini radiyallahu anhu an ali bin abi talibin, wa radiya an aisha ummul mu'minina wa nafa'ana jami'ahuma eh sai ce wa hubbi jami'is sahaba radiyallahu anhu malam ne al'ajuri yake addu'a ya ce ƙala muhammad bin hussein rahimahullah muhammad ɗan hussein ya ce radiyallahu an ali allah ka yadda da ali ibn abi talib wa radiya an aisha ummul mu'minina allah ka yadda da aisha uwar muminai wa nafa'ana bi hubbihima kaunan da muke musu allah ka sa ta amfane mu wa hubbu jami'i sahaba da kuma ƙaunan jami'u sahaba dukkanin sahabban manzan Allah Allah ka amfanar da mu wannan kaga mu ba nawasib bane masu zagin ahlul baiti mu ba khawarij ne da shi'a da mu'tazila masu zagin sahabbai ba an gane wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu malan almadakal ya ce laƙada musannifu rahimahullahu fi hazal babi ba'adu ma warada fi wasfil khawariji wa fi mashru'iyyati qitalihim mala yace wa fi mashru'iyyati qatlihim wa qitalihim al-imam al-ajuri ya kawo mana wasu daga cikin ruwayoyi da suka zo suka siffanta mana khawarijawa da kuma bayani dangane da shar'ancin yaƙansu da kuma kashe su wa aurada hadisa ali kuma mala ya kawo mana hadisin ali wa sabaqat ahaditha ka hadisi abi sa'idin khudri mala ya ce hadisai sun gabata a baya masu yawa kama hadisin abu sa'idin khudri wa ghairuhu da wani shi ridwanullahi alaihim Allah madaukin sarki ya kara masu yarda ma'ana a cikin wannan babi an ƙara mana karatu ne akan karatun da muke da shi akan halaccin yakan hawarijawa da kashe su a abin da muka riga muka sani a baya ma'ala ya ce walam yaktalif ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ba mutum ɗaya daga cikin sabon annabu wanda ya saba fi mashru'iyyati qitalil khawarij dangane da cewa shari'a ta yadda a yaƙi khawarijawa baina makhtalafu fi a ahli siffin wal jamal amma saɓani ya faru cikin sahabbai dangane da shin ya halatta a yaƙi waɗanda suka fito a siffin da kuma jamal mun yi magana da izinin Allah za mu tattauna dangane da su waɗannan 'yan siffin da jamal da yadda aka yi wannan yaƙin dalla-dalla dama a fage biyu fage na farko shine a karatun hekiba fage na biyu shi na cikin wannan littafi na ashari'a an gano wannan da kyau ko za a tattauna diyin da abin ya faru sannan a ƙaryata ƙarerayen da shi'a suke yawo suke yaɗawa dangane da abin da ya faru a wannan yaƙi na jamal da kuma yaƙin sufin da jin irin abubuwan da suke kuzuzutawa na ƙarerayi domin al'umma su nisanci abubuwan da suke faɗi allah maɗaukakin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce amma ha'ula faƙada atsabakat kalimatuhum ala mashru'iyyati qitalil khawarij mala ya ce amma su sabai gaba ɗaya kalmomin su ya haɗu akan halaccin ayaƙiwa a yaƙi hawarijawa ba inda suka samu saɓani ijima'i ne a cikin sahabbai akan cewa lalle khawarij sai an yake su wannan yasa kake ganin duk inda ba khawarije yake to bai kaunan sabon manzon Allah ko da yau aka tsire shi zai ga bai san shi kuma ba zai bi shi ba saboda yana ganin halaccin a duk wanda yake da aƙida da aiki da tunani irin nashi Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu gashi a ƙasa malam ya ce قال الشيخ الإسلام ابن تيمية babban shehun musulunci ibn taimiyya allah maɗaukin sarki ya gafarta mashi ya faɗa fi majmu'il fatawa a cikin majmu'il fatawa mujalladi na 35 shafi na 54 zuwa shafi na 56 ya ce amma jimhuru ahalil ilmi mafi yawancin malamai fayufarriquna bainal khawarijil mariqin sun ware tsakanin suwaye khawarijawa almarika wa baina ahalil jamal wa siffin da kuma suwaye 'yan jamal da kuma 'yan siffin kaga mutanen jamal da siffin su ba huruji suka yi ba an gano wannan da ke ku su kuwa khawarij na da nanahar da sauran waɗanda zamu zo zamu ji su waɗannan huruji ne suka yi yasa malamai suka bambance suka ware bainal khawarij wa ahal siffin wal jamal malai ya ce wa ghairu ahal jamal wa siffin mimma yu'addu min al bughatil tare da cewa su mutanen jamal da siffin an lissafa su daga cikin waɗanda suka yi tawaye amma da tawili an gane wannan da kyau ku su ma tawaye suka yi suka yi fada da khalifa abin da suka yi ba su kyauta ba amma sun yi tawili ne domin annabi ya riga ya faɗi cewa ƙarshe a cikin al'umman shi za a samu wannan matsala da wannan tangarɗa kuma abin ya zo ya faru ina fatan kun fahimci wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu ce cewa haza huwal ma'arufu anis sahaba wannan shine sanannen abu daga sahabbai wa alaihi ammatu ahlil hadisi wannan shine abin da mafi yawancin hadisai suka zo suka ambata ahlul hadisi wannan shine asali da ainihin abin da malaman hadisi suka ambata wal fuqaha da malaman fikihu wal mutakallimin hadda waɗanda suke kan ilmul kalam sun tabbatar da khawarij daban sannan 'yan jamal da sufin su kuma daban wa alaihi nusus kuma kan haka nasoshi suka zo wa alaihi nusus aksar al'imma haka nasoshi ya zo daga mafi yawancin jagororin al'umma wa atba'ihim da waɗanda suka biyo bayansu min ashabi malik wa ahmad wa shafi'i wa ghairihim waɗannan manya-manyan limaman musulunci sun tabbatar da cewa 'yan siffin da jamal ba khawarij ba ne sai dai ba su kyauta ba sun yi tawilin abin da suka yi ne na yakan khalifa amma su waɗancan waɗanda suka yi tawaye 'yan khiraura da 'yan nahar waɗannan khawarij ne domin ga siffofinsu tsab da hadisai suka zo suka ambata allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mahala ya ce wa zalika annahu kada sabata fi sahihi anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala domin ya tabbata cikin bukhari manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce ya ce a a tamruku marikatan alahina furqatin minal muslimin za a samu wasu jama'a za su fita sai ta waye a sanda jama'a suka rabu kisa duk sanda aka samu rabuwan ahalus sunna to bala'in da zai biyo baya Allah madaukin sarki yawa da shi ina gaya muku musiban da zai biyo baya Allah yawa da shi yace tamriqul marika khawarij suna bayyana ne Alahi ni furqatin minal muslimina a sanda jama'a na musulmi suka rabu taqtuluhum awla ta'ifatayn bil haqq waɗanda za su tunkari waɗannan hawari suna yaƙansu da makami da magana to su ne waɗanda suka fi ɗaya ƙungiyan daga ɗayan alkhairi ga a lokacin mu'awiya da alisar rabu ko wannan rabuwan ya haifar da wa khawarij an gane kakkure na kanku ko a me kuka samu rabuwa ko khawarij sun bayyana to su wane ne mafi alkhairi daga cikin waɗanda suka rabin waɗanda ke yakan khawarij ina fatan mun gane waɗanda ke fada da khawarijawa to su ne mafi alkhairi Allah maɗaukin sarki ya samu dace malai cewa hazal hadis ya tadammanu zikirar ifi thalatha wannan hadisin yana bayyana siffofi na rarrabuwa guda uku wa yubayyinu annal mariqina nau'un thalithun sai hadisin ya bayyana mana khawarij sune nau'in na uku laysu min jinsi ula'ik ba su da alaka da ali ba su da alaka da kuma muawiya fa inna ta'ifata aliyin aula bil haqqi min ta'ifati muawiya amma dai ali da rundunan shi suke tare da gaskiya ɗari bisa ɗari sama da rundunan sai na ma'awiya wanda su sun yi kuskuren yaƙi amma da tawili da kuma hadi Allah ya gafarta musu mun gano wannan da kyau ko wannan rigiman da suka yi a tsakaninsu shi ya fitar da waɗannan wa waɗannan khawarij din waɗannan hawarijawa suka bayyana to lissafi ba abin da ya haifar da khawarijancin shi'a a Najeriya sai rabuwan wa sai rabuwan sunna ahlus sunna na rabuwa to wani bala'i zai bayyana an gano wannan da kyau ku wannan bala'in rabuwan ahlus sunna a Najeriya shi ya fitar da waɗannan khawarij ɗin yan boko haram ina ga mu gaskiya duk inda ahlu sunna su ƙara rabuwa kuma suna tare ku? wasu khawarij ɗin kuma za su bayyana to mafi alherin waɗanda suka rabin to su ne waɗanda suka tsayu wajen yaƙanwa, yaƙin waɗannan khawarij ɗin allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu da ya ce wa ƙala fi haƙƙil khawariji almariƙina annabi ya faɗa dangane da su waɗannan khawarijawa waɗanda suke fita su bar addini a guje ya haƙiru ahadukum salatahu ma'a salatihim annabi ya ce idan ɗaya daga cikinku ya kalli sallansu to zai ga ashe sallan shi ba wata abu ba ce Wa wasiyamahu ma'asiyamihim haka da zai kalli yadda suke azumi da yadda suke bin Allah da kap kap kap kap cikin al'amari to zai raina nashi in ya kalli nasu wa qira'atuhu ma qira'atihim da zai auna su da ƙira'an shi yadda ake ƙajewa to zai ga shi nashi bai ma iya ba ya ƙara'un alƙur'ana annabi ya ce khawarij akwai karatun alƙur'ani Layu jawo zuhana hana amma iyakan shi baki ba su aiki da shi ba su imani da shi sun dai imani da shi jumlatan la tafsilan ba abin da ya dame su da aiki da alkur'ani hum yamruquna min al-islam suna barin musulunci kama yamruqu samu min ar-ramiya kaman yanda ake harba kibiya ta je ta fita a jikin dabban da aka harba aina malaki tumuhum duk inda ka haɗu da su faƙutuluhum ku yaƙe su fa inna fi qatlihim ajrun inda Allah ya ƙansa akwai lada wajen Allah liman ƙatalahum yau malƙiyama ga duk wanda ya yaƙe su a ranar lahira wa fi lafzin a wani lafazi yace law ya'lamu alladhina yuqatilunahum ma lahum da masu yaƙansa sun san abin da suke da shi ala lissani nabiyihim wanda annabi ya bayanin lada da alkhairin mai yaƙansu la nakalu an al'amali da duk wani aikin ma da shari'a ta ce aida sun daina kun gane shi yasa sayyidina ali ya ce na ƙin gaya muku abin da annabi ya faɗa akan wannan aiki da kuka yi na yakan waɗannan khawarij tsoro na shine in na gaya muku madadin ku dage wajen bin Allah sai kuma ku watsar da bin Allah saboda automatic an gama tanada muku alheri a lahira duk wanda Allah ya taimaka ya mutu a wajen yakin khawarij ya riga ya gama yin tsira shi yasa muke gaya wa sojoji da suke fada da khawarij duk wanda ya san yana shirka ko yana bid'a ya bari duk wanda ya san yana bin wani son zuciya da wasu miyagun al'adu da suka raba shi da addini ya marma zai bari domin barin wannan zai taimaka mashi matuka, in Allah maɗaukin sarki ya azarta shi mutuwa a sanda yake yaƙansu ya samu aljanna ba tare da matsala ba amma yana tattare da irin waɗannan abubuwa miyagu wannan sai dai Allah maɗaukin sarki kawai ya fitar da shi ta wani waje in yi nufin fitar da shi Allah maɗaukin sarki ya kyauta mala ya ce wa kadarawa muslimun a hadithahun fi sahihi hakika limam muslim ya ruwaito hadisan khawarijawa a cikin littafin shi a sahe an ashirata aujihin ta fuskoki daban-daban har fuska goma warawa haza al-bukhariyu min gairi wajihin al-imam bukhari ya fitar da wannan riwaya ba ta wannan fuska ba ta fuskoki daban-daban mala ya ce wa rawahu ahalus sunan wal masanid ahalus sunan da masanid ma duk sun yi wannan riwaya wahiyar mustafida wannan riwaya ce mustafida da ta zo ta hanyoyi mabambanta anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga annab mala ya ce muta'allaqatun muta'allaqatun bil qabuli kuma waɗannan ruwayoyi an tunkare su an karɓe su an yi aiki da su ajma alaiha ulama al'umma dukkanin malaman al'umma sun karɓo waɗannan riwayoyi min sahaba wa man ittaba'ahum tunda kan sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa duk sun karɓo waɗannan riwayoyin wattafaqa sahabatu ala qital ha'ula'il khawarij dukkanin sahabbai sun hada kan wajabcin a yaƙi hawarijawa babu sahabin annabi ko kwaya ɗaya wanda ya saba kun gano wannan da kyau ku. wannan fa Ibn taymiya ne yake faɗin wannan maganar wanda an samu lokacin da suke sansani a maiduguri markazin su ma sun sanya mashi suna markaz ibnu taymiya ne saboda rashin sanin ilimi da rashin sanin ibnu taymiya saboda suna ganin wai ba su ne khawarij ba kuma siffofin hawarijawa duka ya gama ɗabbaƙuwa a kansu yau da za ka je ka same su za ka same su ne suna musun cewa su ba hawarij ba ne ko ka ce mana hawarij ko ka ce mana kaza mu dai mun san mu ba hawarij ba ne ya nan nusus suna tawilin nasoshi yau da za su tsaya su fahimci abin da ake gaya masu kuma allah madaukin sarki ya taimake su wallahi su duka za su bar wannan abin da suke yi saboda suna cewa suna yi ne da sunan Allah inda za su tsaya su saurari magan da ake gaya za su bari to amma matsalan sun riga sun ce mai gaya masu ma kafiri ne sanda kake jan ayan to suna kallon kafiri ne ke karanta ƙur'ani jan ayan da kake yi ma ɗaya daga cikin laifuffuka ne kake baka sani ba Allah madaukakin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wa amma ahalul jamal wa siffin amma su 'yan jamal da siffin fakanan minhum ta'ifa akwai wasu ɓangare daga cikinsu ƙatalat min hadal janib sun yi fada a wannan janibin mana sun yaƙi khawarij wa aksar akabir sahaba amma mafi yawancin manyan sahabbai lam yuqatilu la min hadal janib wala min hazal janib su ba su shiga ba duka amma sun shiga yaƙan khawarij amma ba su fada a jamal da Sifin ba wasta dallar tarikuna likitali bin nususin kasira waɗanda suka ƙi shiga yaƙin da aka yi na jamal da Sifin sai suka kafa hujja da nasoshi masu yawa anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda suka zo daga annabi fi tarkil qitali fil fitna soshin da ke cewa in ana fitina karka shiga fada wa bayyano anna haza qitalu fitna kuma suka bayyana cewa wannan fadan to fada ne na me na fitina saboda haka bai halatta a shiga ai fada a cikin shi ba wa kana aliyar radiyallahu anhu mala ce sayidina ali allah ya kara mashi yadda masrurun likitalil khawarij cikin farin ciki yake kullum da Allah maɗaukin sarki ya azarta shi ya yaƙi khawarijawa wayaral hadisa wayarwil haditha an annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fil amri bi qitalihim har ma yana ruwaito hadisi daga annabi wanda ya umarni da a yaƙe su wa amma qitalus sufina amma yaƙin sojojin siffin fazakara annahu laysa ma'ahu fihi nassun sayyidina ali ce shi bai da nassi inda aka ce ya yaƙe su wa inna ma huwa ra'ayun ra'ahu yace wannan ra'ayin shi ne kawai wa kana ahyanan a wani lokaci kuwa ya hamadu mallam yaral kitala har yana yaban waɗanda suke ganin rashin halaccin yaƙin jamal da kuma yakin siffin da waɗanda ma ba su shiga ba sayyidina ali yana yabansu don za mu zo za mu karanta sai da sayyidina ali yana dama na yin yakin jamal da kuma yakin siffin da aka yi duk da cewa ɓangaren shi ke da gaskiya amma sai da yana dama me ma ya sa yi wannan yakin allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mare cewa ƙarar tabbata fi sahihi anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala fil hasan annabi ya tabbata ya jawabi dangane da alhassan ɗan ali ya ce innabni haza sayyid kun ga ɗannan nawa zai waye gari ya zama shugaba wasa yuslihullahu bihi baina fi'ataini azimataini min almuslimina zai zama shi zai sulhu na tsakanin rundunoni guda biyu na musulmi kun san ta muku wannan maganar duk lokacin da aka samu wasu ɓangarori guda biyu suna faɗa ko wanda ya taso a cikinsu ya yi ƙoƙarin haɗa su ya sulhunsu ko shi ne mai gidansu duka shi zai zama jagora in ya yi ƙoƙarin shiga ɗaya ya faɗi in ya yi ƙoƙarin warewa ya nashi ya faɗi dole ne in yana neman nasara sai dai mai ya yi ƙoƙarin cewa shi sulhunsu ya zo zai yi to zai zama sayyid bainahum zai zama jagora a cikinsu yasa annabi ya kira alhassan ɗan ali da cewa sayyid allah maɗaukin sarki ya taimake mu mahalin ce faƙadan madah alhassana wa asna alaihi bi islahillahi bihi bayna ta'ifataini ne. ya ce haƙiƙa annabi ya yabi alhassan wa asna alaihi ya jinjina mai bi islahillahu bihi bayna ne. domin allah maɗaukin sarki zai yi aiki da shi ta hanyar zai sulhun rundunoni biyu ta dalilin shi ashabi ali wa ashabi muawiya ashabi ali wa ashabi ma'awuya ta hanyar shi za a sulhunta mutanen ali da ko mutanen ma'awuya kuma daga wannan sulhun da alhassan ya yi an ƙara rigima. ba ƙara ya riga ya kashe ta kenan ta mutu murmus allah maɗaukin sarki ya taimake mu wa haza yubayyinu ترك القتال كان kana ahsan wannan ya bayyana cewa barin yaƙi shi yafi wa annahu lam yakun alqitalu wajiban wala mustahabban so da yaƙin da suka yi ai ba wajibi ne sai sun yi ba kuma ba mustahabbi bane da Allah da ba a yaƙin Jamal ba da me ya rage musulunci da aka yi yaƙin Jamal da sifin me ya kara musulunci ba abin da ya rage shi ba abin da ya kara shi kawai yaƙi ne cikin fitina Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mahala ya ce wa ƙitalil khawarij kada tabbata anhu annahu amr amara bihi wa Hadda alaihi amma yaƙan khawarijawa ya tabbata annabi ya ba da umarni kuma ya kwaɗaitar a yi fa kaifa yusawwi baina ma amara bihi wa Hadda alaihi wa baina ma mazaha tarikahu kunga annabi ya yi umarni da a yaƙi hawarijawa to ta yaya za ka haɗa yaƙan hawarijawa da yaƙin da annabi ya bi waɗanda suka bar yaƙin kun gano wannan da kyau ku saboda annabi ya bi wanda suka bar yaƙin suwa su ne sa hassan ya ce zai kaza sai ya ba hassan na wannan sulhun da zai inda a ce yaƙin alheri ne da sai ce zai ƙara zuzu ta wutan yaƙin Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa asna alaihi annabi ya jinjina a kansu faman sawwa bayna ƙitali sahaba alladhina qatatalu bil jamal wasifin wa bayna qitali dhul khuwaisara at-tamimi wa amsalihi min al-khawarij al-mariqina wal haruriyya al-muta'addina kana qawluhum bi anna a aqwali a al-jahl wa dhulm mubin mala yake cewa faman sauwa bai na ƙitalis sahaba duk wanda ya daidaita yaƙan da sahabbai suka yi allazi na ƙatatalo bil jamali wanda suka yaƙi a jamal wa siffin wa bai na ƙitalis zulhuwaisara da yaƙan da aka yi ma zulhuwaisara a tamimi wa amsalihi da ire-iren shi min alkhawarijil mariqin da yaƙin da aka yi ma khawarijawa wanda suka bar addini wal haruriya da khawarijawa hairaura al-mu'taddina waɗanda suka ƙetare haddi kana qauluhum min jinsi aqwali al jahali wanda yace ɗaya ne maganin shi maganin jahilci ne wa zulmul mubin sannan zalunci ne ƙarara. ba inda suke da alaka baina jamal wasifin wa al khawarij ba inda suke da alaka wanda kuma yace ɗaya ne mala yace maganin shi maganin zalunci ne a fili magana ne kuma ta jahilci Allah madaukin sarki ya raba mu da maganganun jahilci walazima sahiba hazal qawli an yasira min jinsin rafida mai irin wannan magana da yake kokarin sukan sahabbai da hada aikinsu da ayyuka na batattu to maganan shi magana ne irin na 'yan shi'a wal mutazila da kuma mutazila allazina yukaffiruna aw yufasdiquna almutaqatilina bil jabali bil jamal wanda suke fassakar da kafartar da waɗanda suka yaƙi a jamal da siffin kaga waɗannan mutazila suna kafarta sahabbai fa ya kama daga san wannan na sha an gaya muku wannan ce suna kafarta sahabbai ba sai da su ba saboda da mutazila da khawarij da shi'a kusan tafiyansu ɗaya ne fa don a cikin ɗaya ka zamo ɗaya a cikin ɗaya ka ciro ɗaya haka suke shi za suna da inda suka haɗu da yawa shi za kake ganin suna da yanda abin da suke aminta da junansu a cikin shi allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu ma da ce kama yi ƙalu fi kama yi ƙalu misla zalika fil khawarijil marikina kamar yadda ake faɗin khawarijawa ma suna kafarta sahabbai a irin wannan abin faƙaɗe talafas salafu a a'imma fi kufurhim ala ƙaulaini mala ya ce to waɗannan malamai sun yi saɓani dangane da kafircinsu mashahure ne maganganu shahararru ma'attifaƙihim ala thana'i ala sahaba tare da cewa malaman sun haɗa kan yaban sahabbai al-muqtatilina bil jamal sufin akan wanda suka yaki a jamal da sufin wal imsaki amma shajara bainahum da cewa kowa ya ja baki ya shuru akan abin da ya faru a tsakaninsu su waɗannan mutazila da waɗannan khawarij da suke kafirtawa da fassakar da sahabbai shin kafirai ne sai malamai suke maganganu biyu amma malaman duk sun haɗu akan yabo da jinjina da faɗin alkhairai ga waɗanda suka yaƙi a jamal da siffin da kuma waɗanda ma ba su shiga yakin ba ma'ana ahalus sunna ba sa zagin kowane sahabi da wanda ya daidai da wanda ya kuskure a cikin wannan yakin sannan kuma suna jan kunnen duk wanda ya zo daga baya da cewa kada ya kuskura ya buɗe bakin shi ya maganganu a kan waɗannan abubuwan da suka faɗa 'yan shi'a makaryata ne suna cewa ai kun ce ai shiru don kun ga gaskiya ne ba fa cewa muka yi kar a ba da labarin me ya faru ba cin mutunci ne malamai suka ce a jami a ja baki a shiru ba za mu yi ba allah maɗaukin sarki tsare mana imaninmu malam madakhali ce wa kana aliyar radiyallahu anhu mutawakifan an na ta bayyana lahu haqiqata amrihim na ali da Mutawaffikan mutawaqqifan an qitalihim sayyidina alfarko al'amarin khawarij bai yaƙe su ba domin yana ganin al'amuran anya waɗannan a su hatta ta bayyana lahu haƙiƙata amrihim har sai da al'amarin su ya fito mai ƙarara fara'a annahu kada anal awani liqitalihim yaga cewa lokacin yaƙansu yayi Wa'annama wa'adallahu ma wa'ada Allah tabaraka wa ta'ala bihi min ath-thawabi fil qatl fi qatl haula qad katabahu lahu mala yace kuma lallai abin da Allah yayi alƙawari na bada lada ga duk wanda ya yaki waɗannan to ya rubuta wannan lada ga Ali wali ma'ahu da kuma wanda suke tare da shi mimman qada ala fitnati haula waɗanda suka tsaye suka yi maganin fitinan waɗannan hawarijawa wasta asala sha'afatahum kuma suka yi maganin wannan rikici da wannan fitina nasu baki ɗaya waya ƙolo bin taimiyya ta rahimahullah ibn taimiyya allah maɗaukin sarki ya ji kanshi yana cewa inna qitalul khawarij laysa min jinsi qitalul bughati yaƙan khawarijawa ba iri ɗaya ne da yaƙan yan fashi da makami yaƙan yan neja delta yaƙan waɗanda suke garkuwa da mutane yaƙan 'yan iskan gari ba iri ɗaya ba ne wa ƙutta'ut tariq da ko masu tara hanya wa inna ma haza raju'un ila fasadi dinihim su khawarij addinin su ne ya ɓaci wa muruqihim min al-islami da kuma barin addini da suka yi su kuma waɗancan zaluncinsu ake yaƙa kun gano wannan da ke ku ɓannansu ake ƙoƙarin kawarwa ana ƙoƙarin riƙe hannunsu ne daga abin da suka ɗauko suke yi wanda ba daidai ba so kuma waɗancan addini suka bari sun ɓata addini kuma sun ɓata rayuwa ba ke ɗaya shi yasa duk inda ba je yake bai da biyayya bai da ɗa'a an gane wannan da kyau ku sannan bai san mutuncin addini ba ko miskala zarratin yau idan ɗan fashi ya tsare ka ya gane kana da addini za a ga in dai ba wai ya gama buguwa da ƙwaya ba za ga yana mutunta masu addini amma ba je dama shi yana neman masu addinin nema ya bai su ya kashe su ina fatan kun gano wannan da kyau shi yasa babu alaka tsakanin addini da su ko masu addini da su shi yasa mutane na farko da suke fadawa hadarin khawarij su ne masu addini shi yasa ba iri ɗaya ne alakan su da waɗancan 'yan ta'addan ba domin za ka ji wawaye cikin musulmi suna cewa don menene ba a yakan waɗancan 'yan ta'adda amma an zo ana yakan waɗannan wannan ba daidai ba ne ba iri ɗaya ba ne ibini taimiyya sama da shekara 600 da wani abu ya faɗi cewa ba iri ɗaya ba ne shi sa ba kwa karatu yasa ba ku san wannan ba malaman ku ba sa bincike ya sa ba su bayyana muku ba ko sun yi karatun sun yi binciken sanda suke bayyana muku ko kuma kun watse kun yi gaba abinku Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wannan bayani ga karanta shi a cikin littafin as maslol maslul juz'i na biyu shafi na 346 da zuwa 346 tara ibn taimiyya a nan yi wannan bayanai allah maɗaukin sarki ya saka mashi da alkhairi subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum